Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM. Muna kuma ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a yaushe akan voahausa.com. Masauraro Assalamu alaikum barkanmu da warhaka Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci yau talata 22 ga watan Yuni na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu muna ɗauke da rahoto akan tallafin kuɗi da ƙasar Italiya ta baiwa Nijar don yaƙi da 'yanci rani. Za ku ji kiran da malaman addinin Islama suka yi na neman zaman lafiya da kuma gwamnati ta kyautata wa talaka a yayin da ake rufe tafsirai na wannan shekarar a jihar Niger. A yau za mu so mu ji ra'ayinku ne akan me ke jawo hauhawar farashin kayayyakin mu'amala na yau da gobe a duk lokacin da ake bukukuwan addini kama daga sallah zuwa Kirsimeti. lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa da ɗaya. Za mu kawo muku takaitaccen labaran wasanni daga Najeriya haka kuma za ku ji tasirin watan azumin Ramadana amma kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa yau Alhamis cewa bai naɗi hirarsa da James Comey da rikoda ba, wato tsohon shugaban hukumar binciken FBI ta Amurka, da shugaban ya kora bayan da Comey ɗin ya ce shugaban ya nemi ya yi watsi da binciken da hukumar ke yi a kan katsalandan rashi a zaben da aka yi cikin shekarar da ta gabata. Wannan bayanin na Trump ya kawo ƙarshen makonnin da aka kwashe ana cece ku ce akan ko ya naɗi bayanan hirarraken sirri da ya yi da komi a fadar White House har sau biyu ko a'a. Trump ya yi hira da Mr. Comey a lokacin wata liyafar cin abinci da daddare a fadar White House bayan da aka rantsar da shi shugaban ƙasa a watan Janairun da ya gabata. Lokacin da ya buƙaci Mr. Comey ya ɗauki alkawarin yi masa biyayya abinda shi kuma Comey ɗin ya ƙi amincewa da shi. Mr. Comey dai ya faɗa wa wani kwamitin Majalisar Dokokin Ƙasar a watan da ya gabata cewa a wata ganawa da ya yi da Trump daga baya a cikin tsakiyar watan Fabrairu, shugaban ya ce mashi yana fatan zai yi watsi da binciken tsohon mai ba ƙasa shawara ta fannin tsaro wato Michael Flynn akan alaƙarsa da jakadan Rasha a Amurka. Trump dai ya kori Flynn kwana ɗaya bayan da ya ji cewa Flynn ɗin ya yi wa mataimakinsa Mike Spence karya akan alakarsa da jakadin Rasha Sergey Kislyak. Wani mummunan harin kunar bakin wake na mota a kudancin lardin Helmand da ke kasar Afghanistan ya kashe akalla mutane 34 wasu kuma 60 sun jikkata. shaidun gani da ido sun ce lokacin da maharin ya tada bom din sojoji da ma'aikatan gwamnati sun tattaru a wani bakin gwamnati a wani bankin gwamnati mai suna new kabul bank da ke birnin lashkarga don karbar albashinsu mai magana da yawun gwamnatin lardin omar zuwak ya faɗa wa muryar amurka cewa wasu daga cikin waɗanda suka jikkata na cikin mawuyacin hali ya kuma ƙara da cewa fararen hula da jami'an tsaron soja na cikin waɗanda suka rasa rayukansu wannan harin dai ya zo ne gabanin bukukuwan sallah ranar lahadi lahadi a afghanistan a ƙarshen azumin ramadan na wannan shekarar sai dai har yanzu babu wanda ya ɗauki alhakin kai harin kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc manyan janar-janar ɗan sojan iraki sun ce kai hari a kan daɗaɗɗen masallaci mai tarihi na alnura a mosul da 'yan isis suka yi na nuna alamun ƙarfinsu ya fara ƙarewa sojoji a mosul sun faɗawa wa murya amurka cewa dama mayakan isis sun so su kai hari kan masallacin kafin dakarun iraki da na haɗin gwiwa su ayyana samun nasara a kan ƙungiyar mayakan a mosul dama kuma dakarun iraki sun sha ƙoƙarin fatattakar 'yan ƙungiyar ta'addan daga tungarsu ta ƙarshe da ke birnin Wannan tsohon masallacin na tarihi da ke Mosul an gina shi fiye da shekaru 800 da suka wuce. Kuma a nan ne jagoran kungiyar IS Abubakar al-Baghdadi ya ayyana kansa a matsayin shugaban daularsu da suka kafa a wasu sassan Iraki da Siriya a shekarar 2014. Kamfanin dillancin labaran 'yan kungiyar IS na Amak ya fitar da tasa sanarwar da ke musanta cewa 'yan ISIS ne suka kai hari akan masallacin. ya zargi jiragen saman amurka da kai hari akan masallacin Shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun fara wani taron koli na kwanaki biyu a Brussels yau Alhamis don tattaunawa akan duk abubuwan da suka shafi nahiyar tasu, kama daga shirin Birtaniya na fita daga kungiyar kasashen zuwa batun hanyoyin ta da kuma tattalin arzikin kasashen. ana sa ran jawabin firaministan birtaniya theresa may a taron na kwanaki biyu zai hada da ba da tabbacin makomar mutane miliyan uku na sauran kasashen tarayyar turai da a yanzu haka suke zaune a birtaniya haka kuma idan aka hada da zancen makomar mutane fiye da miliyan ɗaya 'yan birtaniya da ke zama a wasu ƙasashen tarayyar turai ana iya gane cewa wannan na ɗaya daga cikin manyan batutuwan da dole ɓangarorin biyu su amince da su a wannan zaman shawarwarin da aka fara farkon makon nan. bayan mai ta yi jawabi yau alhamis da dare sauran shugabannin tarayyar za su ci gaba da taron ba tare da ita ba don tattauna nasu bangaren shirin ɓallewar birtaniya daga tarayyar turai wanda ya sa aka jefa ƙuri'ar raba gardama a birtaniya shekara ɗaya da ta gabata kuma ana sa ran za a gama shirin watan maris ɗin shekarar dubu biyu da sha tara. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc To kamar da kuka ji daga farkon shirin kasar Italiya ta baiwa kasar Nijar tallafin wasu makudan kudade don yin amfani da su wajen yaƙi da 'yan ta'adda da kuma bakin haure. Ga salamomin Barma da cikakken rahoton. kimanin miliyan hamsin na euro ne kungiyar tarayyar turai ta tallafa wa kasar nijar da su a matsayin wata gudunmuwar da za a yi amfani da ita a wani bangare na bukatun kasar ta nijar da ke kunshe a tsarin kasafin kudaden 2017 ayyukan tsaro da shugabanci na gari a yankunan sahel da na tafkin chadi su ne abubuwan da za a mai da hankali a kai in ji wakilin kungiyar tarayyar turai a nijar wanne ya ci gaba da cewa Hukumomin Nijar ne suka nuna bukata ga tarayyar Turai ta tallafa a yayin taron Labalet na watan Nuwambar 2015. saboda haka muke ganin lokaci yayi da za a cika wannan alkawali domin ba za a iya magance matsalar tsaro ba muddin ba a tanadi kayan aiki ba kasar italiya ce ta fanshi kungiyar eu wajen bayar da waɗannan miliyan 50 na euro saboda gamsuwa da irin kokarin da nishar ta sa gaba wajen zartar da dokokin dakile hanyoyin yanci ranar da ke kwarara zuwa turai saboda haka italiyar shirye take ta ba da gudunmuwa domin ɗorewar waɗannan matakai kamar yadda jakadanta a nishar marco principe ya bayyana dama dai a can baya kungiyar tarayyar turai ta tallafa wa jamhuriyar nijar da wasu miliyan 30 na euro da suka jibanci wani rukuni na bukatun kasar a fannin tsaro saboda haka zuwan waɗannan miliyan hamsin na euro zai matukar ƙara ƙarfafa wa gwamnatin nijar gwiwa game da faɗi tashin da ta sa gaba don murkushe ayyukan ta'addancin da ke shigowa ƙasar ta libya da najeriya da mali matsalar da aka gano cewa tana ƙara taimakawa ci gaban fataucin makamai da miyagun ƙwayoyi har ma da kwararar bakin hauren da a yau ke canza kamanni zuwa safarar biladama ba idan matsalolin canjin yanayi da ke kawo cikas wajen samar da cimaka lamarin da ya tilasta wa nishar keɓe kashi 20 daga cikin 100 na kasafin kudaden kasar in ji ministan kudin nishar hasu masa'udu da ke jinjina wa wannan yunkuri na kungiyar tarayyar turai il n'y ait de groupes armés qui s'installent sur notre territoire. Ça fait 20% des ressources budgétaires ajoutées. A taron da kasashen kungiyar EU suka gudanar a birnin Brussels a watan Afrilun da ya shige, kasar Italiya da ke cikin jerin kasashen da suka fi fama da kwararar bakin haure daga nafiyar Afirka ratsawa ta Nishar da Libya ta ɗauki matakin kafa wani sansanin soja a kudancin libya da ma arewacin niger domin daƙile dukkan wasu miyagun ayyukan da ke da alaka da masu tayar da ƙayar baya Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Madalla Salamu Mani Barma sai kuma mu koma jihar eh, Niger a Najeriya inda aka gudanar da taron addu'o'i neman zaman lafiya yayin da aka kawo ƙarshen tafsiri na wannan shekarar. Ga Mustapha Nasir Batsari da ƙarin bayani. An gudanar da addu'o'in neman zaman lafiya a Najeriya a wuraren rufe tafsiran watan Ramadan a jihar Niger da ke arewacin Najeriya. Bayan gudanar da addu'o'in manyan malaman da suka gudanar da tafsiran sun janyo hankalin mahukunta akan mahimmancin tausayawa na ƙasa da kuma nema wa al'umma sauƙi, Sheikh Nasiru Abdulmuhi ya ce lamarin kuɗin kujerar aikin hajjin bana yana damun al'ummar musulmin Najeriya. Hukuma ta ce kuɗin hajji har ya haura sama da miliyan guda to sai muna ganin gaskiya ya kamata a sake duba wannan matsala. Taimakawa marayu da jawarawan da mazansu suka mutu na ɗaya daga cikin ayyukan da aka gudanar a wajen rufe tafsiran na bana. Malam Yahaya S. Baba da ke zaman sakataren kwamitin kula da marayu na ƙungiyar Izala a jihar Niger ya ce sun kashe naira miliyan biyar da dubu ɗari biyu wajen taimakawa marayu da jawarawa dubu uku da dari uku da arba'in da biyar da kayan sallah sai dai ya ce sun samu cikas na rashin samun tallafi daga gwamnati. lalle wurin masalatai ne da muke samu taimako mai bara sa a bamu so da yawa mun kokarin mu samu ta wurin gwamnati abun bai yi karfi ko ba amma muna ta zato kila za mu dan samu taimaka amma a yanzu abin da muke samu kamar nan mina muna da masalatai 62 yanzu nan inda kowa yana da ranar da yake karbe sadaka fi sabilillahi na taimakawa marayu ko baya ga rashin samun tallafin gwamnatin a ɗaya gefen ma da dama daga cikin masu hannu da shuni da ya kamata a karbi tallafin marayun daga wajensu a nan jihar Niger sun tsallaka zuwa aikin umara a can kasar Saudi Arabia. Al'amarin da Sheikh Abubakar Giro da ya rufe tafsirinsa a garin Borgu ya ce da sake. Ai babu lada da ta wuce ka ciyar da marayun ga da ake yi mastora ake ba su abinci waɗanda su na iya kawo ƙarancin ruwan sama kukansu na iya kawo bala'i cikin ƙasa ka tsaya ka taimake su ya fi ka ɗau kuɗin nan ka je ka biɗi ladar ɗawafi ko ladar wani abu na addu'a a abin a haram ka tsaya ka taimaka ma marayu da 'yan bayan Allah tun da ci yadda mai azumi yana daidai da ladar azumi gaba ɗaya. A bana dai gwamnatin jihar Niger ta ce ta gamsu da yadda malaman suka gudanar da tafsiransu cikin hikima, in ji daraktan ma'aikatar kula da harkokin addinan jihar Niger Dr. Umar Faruk Abdullahi. saboda tafsirai sun tafi cikin kwanciyar hankali cikin natsuwa bisa tsari yadda manzon Allah ya tafsiri da kuma yadda su ga karanta. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Allah ya karbi ibadunmu. Yau muna son jin ra'ayoyinku ne akan shin menene yake jawo hauhawar farashin kayayyaki, kayayyakin mu'amalar yau da kullum. A duk lokacin da aka ce ana gudanar da bukukuwan addini misalin sallah ko kirsimeti. Sai ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za a kira a bayyana ra'ayin ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar. Amma kafin nan a shakata da wannan waƙar. Para ti. yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To masu sauraro yanzu mun samu kira daga jihar Ondo. Waki magana daga jihar Ondo? Suna na Hassan daga nan Ondo nake kiran ku. To Malam Hassan ka dan rage rediyon ka dan ina jin ka. Ina jin magana ta. To batun hauhawan farashin kaya. Ya kamata ma ma 'yan kasuwa su gane wannan abubuwan watan nan watan kuma neman lada ne. Mm. an ce dala ta yi ta yi ta hau sama amma yanzu dala gashi a bula market ma ɗari uku da hamsin ne mm. to ka gani yanzu ya kamata kuma kaya har yanzu bai sauka ba komi in ka ji ban sassa ma sai dai a hankali to Allah dai ya kawo muna mafita to madalla malam Hassan mun gode sai kuma kira daga Hadeja jihar Jigawa kenan waye ke magana daga Jigawa eh, Haruna ne kafinta daga Hadeja to malam Haruna kafinta menene ra'ayinka eh gaskiya laifin hukuma ne gaskiya to ta yaya hukuma ce ya kamata ta yi control price ne gaskiya dai ra'ayina kamar kamar yaya hukuma ta yi control price wani lokacin abinda muke eh, magana akai shine uh, eh. kayan ba sa tashi sai lokacin da aka zo misali bikin sallah ko kirsimeti in ka kula muna zaune lafiya ana sai da kayan abinci musamman kayan masarufi sai lokacin azumi ya zo ko eh. kuma lokacin sallah ko lokacin kirsimeti kuma 'yan kasuwan nan ba eh. ma'aikatan gwamnati ba ne ba jarin su ne to me za ka ce game da wannan yawa abin da ce gaskiya to kamata yan kasuwa manyan yan kasuwa ne kamar su na dan ta kayan saboda yanayin da yan uwa samu su yi hidindimin sallah to to to Allah ya Allah ya sa sun ji ka waɗanda ake magana domin su sai kuma jihar Nasarawa ke magana daga jihar Nasarawa Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aminu wa alaikum assalam wa rahmatullah. Wa ke magana? Sunana Sha'abu Zan. Sunana Sha'abu Zan in ce tafi jihar Nasarawa. Mun ba kungiyar rama abota kafafen yaɗa labari ci gaban ƙasa. To malam Sha'aibu. To. Na'am. Na'am. na dangane da hawa farashin kayayyakin masarufi musamman ma a wannan wata na azumin Ramadan. Na'am. To gaskiya wannan wani takaici ne kuma rashin tausayi da rashin imani. shi ke sa yawancin 'yan mu ke tashin kaya a wannan wata wannan wata ne fa na alfarma wanda ya kamata a ce duk wani ne sai da wani kayayyakin masarufi ko ba ma kayayyakin masarufi ba wani irin kayayyaki ya kamata a wannan wata a sassauta a sauki domin wata ne na neman lada amma sai ka ga ba a tashi tashin farashin kaya sai wannan wata ya kama wannan gaskiya rashin imani da rashin tausayi da kuma wannan rashin imani don gaskiya za mu ce to Allah dai in shirye wa'annan mutane masu irin wannan kasuwanci a daidai wannan wata gaskiya wannan to to malam lamun gode malam sha'ibu sai kuma maleka zuru jihar kebbi kenan ko ba eh, ke magana assalamu alaikum wa alaikum assalam kuna magana da nasiru mamman kebbi zuru local government court area to malam nasiru kaɗan rage rediyon ka ina jin ina jin muryata a cikin rediyon ka yanzu haka kaɗan rage ta okay okay na ɗan rage yawa to me ra'ayinka wato abun da ke kawo wannan gaskiya rashin goriya ne da kuma rashin tunani to shi ke sa sai shiga lokacin lokacin ramadana bayan a ce mutane sun samu sauki wasu sai shiga za a ga lokacin wasu ke kara kuɗi hmm. yanzu akwai akwai wani gari nan zuru ana ce ma wurin beltre duk shekara yana rubuta ramadan price amma wallahi shekarar da bai rubuta komi ba ana zuwa yana ragowa kwarai kamar ya bangane bangane ban ramadan price ba wato farashin watan ramadana yana ƙara kuɗi ne a lokacin ramadana na musamman ko kuwa ragewa yake a baya me ya faru a'a a'a ragewa yake yi duk eh. shekara yana eh, ragewa yake amma shi wanda ga wanda shekarar ko haka dan bai rubuta ba balle ya rage amma bana bai rage ba kuma bai rubuta ba eh, eh amma amma bana bai amma bana bai rage ba to me kake tunanin ya jawo me kake tunanin ya jawo haka eh to to abin da nake tunani ya jawo kai da mutane ke ta magana ko shirme ne cewa wai dala ta tashi ko da an yi magana ko bi ka ji mutum wai dala ta tashi dala ta tashi abin da ake magana a akai kenan mm. da kayi magana sai a ce maka dala ta tashi dala ta tashi to kin ga kaga irin haka dole a samu matsaloli da dama to Allah dai shirya to amin amin mun gode na Nasiru a yanzu zamu je Gombe kuma waye a Gombe yake magana Mansur Baboro daga Nafara Na'am ban ji ban gane ya sunanka? Nasiru babu wani daga na Nasiru Babu ok to Malam Nasiru sanninka da aiki sanninka da warhaka. Alhamdulillah ni kuma ra'ayi na dangane da wannan batun ya kamata gaskiya ɗan kasuwa musu ji garin Allah sai da farashin kaya. To. Don ganin sallah ya to. To shine ra'ayinka? Hello? To Nasiru Nasiru ya ina jin ya katse sai kuma jihar Kaduna. Wane ne ke magana daga jihar Kaduna? To, una ga wannan ya katse shi ma. So, manta dai masu sauraro muna magana ne akan me yake jawo hawa farashin kayayyakin musamman kayayyakin masarufi a lokutan bukukuwan addini azumi da kirsimeti da shauransu. Ga wani kiran daga Kaduna har ila yau. Wane ne daga Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Malam Naziru Aminu wa alaikum da Yamma. Me rediyo da rikoda? Na gode, na baka kyautar rediyo. <laughs> Godiya nake yi. <laughs> To alhamdulillahi. Malam eh. Naziru idan muka ɗauki irin wannan abubuwan da ke faruwa dangane da ita kanta maganar watan Ramadan ko kuma a lokacin bukukuwan sallah ko na Kirsimeti. Gaskiya matsaloli ne da yawa akwai ɗan kasuwa waɗanda suke sayan kaya su ajiye domin su tabbatar da cewa idan lokacin kaga lokaci ne na bukatun abubuwa sosai su bari su yi abin da za su yi tabbatar da sun ɗora wasu kuɗi sun ɗora wata riba da sauransu domin kasuwancin nan muna yi sama da shekara goma sha takwas wannan sana'ar mali to mun san duk irin wayannan almundahana da irin wannan cuku-cuku da ake yi akwai eh. mutumin da kayan nashi bai kara naira goma ba za ka ga ya zo ya kara kuɗi to ya kamata daga karshe dai muna kira ga al'umma ya kamata su tsoron Allah su tabbatar da cewa suna tausayawa mutane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man la nati nasi la yarhamuhumullahu ya kamata mutum ya taimaka wa mutane tabbatar da cewa duk abin da zaka ka tabbatar da cewa ka tausaya domin Allah mm. kai ma sai tausaya ma karshen nawa kira kenan da karshe muna fatan Allah ya sa mu sallah lafiya malam Naziru a gaida abokan aiki a tashi lafiya to za su ji ka insha Allah Alhaji Musa mun gode kwarai da gaske sai kuma mu je jihar Lakwaja to wa yake magana daga Lakwaja amin wa alaikum salam sunana Tahiru Ba'ajo daga Lakwaja to Dr. Dahiru Ba'aje. Menene ra'ayinka game da wannan oh. al'amari? Ra'ayina akan wannan al'amura dai muna fata jama'a su ji tsoron Allah. Su tausaya mu al'umma domin duk abin da aka tara a duniya na fa barci za a yi a tafi gaban Allah. Ina fata jama'a su tattauta mu al'umma. To, to Allah ya sa Allah ya sa sun ji ka malam Dahiru Ba'aje kuma da kiran malam ahiru ba je muka zo ƙarshe a cikin wannan shiri na amsa kiranku da jin ra'ayoyinku to ga kuma tasirin azumin watan ramadana Masha Allah suna Mahmudu Muktar Dambaci. Alhamdulillah muhimmancin azumi dai azumi ya zama wajibi a kai na matsayin na musulmi saboda ina ɗaya daga cikin shiga cikin musulunci Allah ya wajabta mana azumi dole ne akan musulmi. Yake na biyu kuma Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai yake biya wa yake ba dan azumi shi ke sani azumi. Muhimmancin azumi kuma a gare ni a gaskiya tsakani da Allah yakan ƙara min lafiya duk shekara duk sai a kan azumi zo naka samu da ƙaruwar lafiya nakan rage yankin abubuwan da ba su kamata ba da maganganun da ba su dace ba da kuma zuwa da ba su dace ba. Alhamdulillah. suna na harabu dan shiwa mai turare to alhamdulillah watan azumi dai wata na mai albarka cikin wata goma sha biyu allah ya zaɓe shi wata na na rahama na jinƙai na ɗayauta bayi daga wata zuwa aljanna a wata na mai muhimmanci fiye da duk aka tsoro saboda haka yana ba da shawara ga musulmi mu jajirce game da ibada musamman wanga lokaci ka yi abu guda za a linka maso goma idan ka yi goma za a linka maso so ɗari idan ka yi za a linka maso so dubu To, madalla Allah Ubangiji ya karbi bukatunmu yanzu kuma ga labarin wasanni a takaice. Wasanni a takaice. fatan da kasar kamaru take da shi na samun tsallakewa zuwa matakin kusa da na karshe na gasar kwallon kafa ta zakarun nahiyoyi ta hukumar fifa ya disashe bayan da a yau ta yi kunnen doki da kasar australia da ce daya da ɗaya kasar ta kamaru ce ta soma zura kwallo a karshen rabin lokacin wasan na farko kafin daga bisani a minti na 60 na wasan kasar ta australia ta farke cin kasancewar ta sha kashi a wasanta na farko na matakin rukuni-rukuni da wuya zakarun na afirka su sami tsallakewa domin ko za su kara ne da kasar jamus a wasansu na uku na rukunin nasu na biyu an yanke wa tsohon dan wasan chelsea oscar hukuncin dakatarwa na tsawon wasanni takwas bayan da aka baiwa hamma ta iska tsakanin 'yan kungiyarsa ta kasar china shanghai sek da wata kungiyar a wasansu na gasar league ta kasar china din a karshen mako an kama oscar da laifin harba kwallo kai tsaye ga 'yan wasa biyu na kungiyar guazo da suke karawa da ita a wasan da ya tashi a kunnen doki da ci daya da ɗaya an kayar da oscar ne a kasa kafin fada ya mai tsakanin 'yan wasan oscar wanda ya koma kungiyar tashan kai a watan janairun da ya gabata a kwantiragin fan miliyan 60 zai kuma biya tara ta kudin kasar china yuan 40,000 kungiyar Crystal Palace ta Ingila tana nan tana kammala yarjejeniyar daukar Frank De Boer a zaman sabon mai horar da 'yan wasanta. De Boer wanda shine zaɓi na farko na shugaban hukumar gudanarwar kungiyar Steve Parish zai maye gurbin Sam Allardyce wanda ya bar kungiyar bayan ya tsirar da ita daga faduwa daga gasar Premier. Dan kasar Netherlands mai shekaru 47, Deboa bai sami wani aiki ba tun a watan Nuwamban shekara ta 2016, sa'ad da Inter Milan ta sallame shi bayan kwanaki 85 kacal da ya yi aiki da ita. a ci gaba da cefane a kasuwar 'yan wasa a turai kuma kungiyar juventus ta tabbatar da sakin dan wasan baya dani alves a shekarar karshe ta kwanta raginsa tuni da kocin manchester city pep guardiola ya nuna sha'awarsa ga tsohon dan wasan nashi a kungiyar barcelona ita kuwa kungiyar everton ta shirya tsab domin rattaba hannun kwanta ragi da dan wasan malaga sandro ramirez akan kuɗi fan miliyan biyar da dubu ɗari biyu murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Tun a wajejen shekarar 1990 lokacin da aka baiwa yammacin kogin Jordan da Gaza ya kware-kware 'yancin cin gashin kai. Amurka ta bayar da tallafin sama da dala biliyan biyar don farfaɗo tattalin arziki da samar da tsaro ga Falastinawa. Za a ci gaba da bayar da wannan taimakon a ƙarƙashin gwamnatin shugaba Donald Trump. Makasudin wannan taimako shine tallafawa mutanen Falasɗina da ke bukata da kuma samar da zaman lafiya tsakanin Falasɗinawa da Isra'ilawa. Amma sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya fito ƙarar ya faɗi cewa Amurka na neman hanyar kawo canji ga daɗaɗɗen tsarin nan na biyan iyalan 'yan ta'adda waɗanda suka mutu sanadiyar aikata ta'addanci kan Isra'ila. A wajen wani bahasi da ya bayar gaban 'yan majalisun Amurka, Mr. Tillerson ya ce baki ɗayansu shi da shugaba Trump sun tayar da maganar ga jami'an Falasɗinar shugaban ƙasa Mahmud Abbas a lokacin da suka kai ziyara cikin watan Maya a birnin Baitalami. Duk da yake a cikin watan da ya gabata jami'an falasɗini suka sanar da cewa za su dakatar da biyan kuɗi ga iyalan wasu fursunoni 'yan ƙungiyar Hamas, wanda hakan bai taɓa komai ba wajen ɗaukar mataki game da damuwar Amurka na magance matsalar ci gaba da biyan 'yan ta'adda kuɗi. Kamar yadda shugaba Trump ya faɗa a lokacin da yake tsaye ganga da shugaba Abbas a Baitalami. zaman lafiya ba zai taɓa dawwama ba a gurin da ake goyon bayan tashin hankali dole sai mun fito mun yi Allah wadai da murya ɗaya. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To kafin mu karkare yanzu ga marin dauda da labarai amma a takaice. a takaice shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa a yau Alhamis cewa bai naɗi hirarsa da James Comey da rikoda ba, wato tsohon shugaban hukumar binciken FBI ta Amurka da shugaban ya kura bayan da Comey ɗin ya ce shugaban ya nemi ya yi watsi da binciken da hukumar ke yi akan katsalandan rasha a zaben da aka yi cikin shekarar da ta gabata. Wannan bayanin na Trump ya kawo ƙarshen makonnin da aka kwashe ana cece kuce a kan ko ya naɗi bayanan hirarrakin sirri da ya da Mr. Comey a fadar White House har sau biyu ko kuma a'a. Wani mummunan harin kunar bakin wake na mota a kudancin lardin Helman da ke kasar Afghanistan ya kashe akalla mutane 34, wasu su 60 kuma sun jikkata shaidan gani da ido sun ce lokacin da maharin ya tada bom ɗin sojoji da ma'aikatan gwamnati sun tattara a wajen wani bankin gwamnati mai suna new kabul bank da ke birnin lashkarga don karɓar albashinsu manyan janar-janar ɗan sojan iraki sun ce kai hari kan daɗaɗɗen masallaci mai tarihi na alnuri a mosul da 'yan isis suka yi na nuna alamun ƙarfinsu ya fara ƙarewa Sojoji a Mosul sun faɗa wa murya Amurka cewa dama mayakan ISIS sun so su kai hari kan masallacin kafin dakarun Iraki da na haɗin gwiwa su ayyana samun nasara akan ƙungiyar mayakan a Mosul. To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji mu a abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin ta bada umarni da injiniyan mu Mr. Cedric ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa mu kwana lafiya.